من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْكَ وَمِنْ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وَمَرْيَمَ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن كذبهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك مبني المؤمنون وانبذوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستهزئ فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da darasinmu cikin wannan littafi ne albarka a da'u wa dawa shehu musulunci ibn ya wallafa har yanzu muna cikin fasalin da malamin shi take da zarar dunubi fil qalbi ka zarar sumumi fil abdani cewa cutar wanda saƙon Allah ke ma zuciyar ɗan adam yadda saƙon Allah ke fatattaka zuciyar ɗan adam kamar yadda guba yake lalata jikin mutum yadda ka san idan ka sha guba za ka samu daidaituwar jiki wanda zai kai ma ga halakar rayuwa baki ɗaya to haka sabon Allah kuma ke fatattaka zuciyar mutum zuciya kuma ita ce jagorar ɗan adam a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin gangan jikin mutum akwai wata tsoka idan ta lalace annabi ya ce mutum ya lalace idan ta lalace ganin ido ba zai amfane shi ba kwakwalwarsa ba za ta amfane shi ba jinsa ba zai amfane shi ba kafafunsa da hannayensa ba za su amfane shi ba idan ta lalace annabi ce ya lalace idan ta gurbata annabi ce duka ya gurbata idan ta kyautatu annabi ce ya kyautatu ko da makafu in ta kyautatu annabi ce dan adam ya kyautatu annabi ce wannan tsoka wannan gaban annabi ce ita ce zuciyar mutum ita ce matattaran alkhairi ita ce matattaran sharri ko hausawa addu'ar da suke Allah ya sa mu fitar zuciyar mu ba su ce Allah ya sa mu fi karfin mu ko kanmu ko mu. domin don ka fi karfin hannunka kanka kafanka kowane sashi to kamar ka sakire shi ne ka samu gani matukar ba ka fi karfin ka. to annabi sai ce ita ce tsokar da take jagorantar dan adam in mutum ya yi nasara a kanta to ya yi nasara a rayuwa gaba ɗaya idan kuma ta yi nasara a kansa to rayuwarsa ta gurɓata gaba ɗaya to mana sai ce yadda sabon Allah ke ka zuciyar ɗan adam kamar yadda guba ne yake fatattaka cikin ɗan adam babu wanda ya jahilci yadda guba yake samar da haɗari wa rayuwar mutum kamar a ce maciji ne ya ciji mutum ko ruwan batir ne ya zuba a jikin mutum ko ya sha ko wani abu makamancin wannan to yanzu duka darasin da muke ciki da abin da malam ke karanta mana abin da ya shafi sabon Allah da mutane suke yi da kuma irin halin kakani kayi da sabon Allah ke jefa su a ciki duk wata al'umma da kaga Allah ya mata wadatanci ya tozarta ta sanadiyan wannan wadatanci ko sanadiyan wannan shi ne sabon Allah to muna bayani akan hadisan da malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kuka ce za ku saba ma Allah za ku ba ta alakar ku da Allah to za ku gamu da miyakun shi wato za su gamu da wawayen shugabanni gabar da muka kwana a kanta Allah ya yi wahayi ba wani annabi daga cikin annabawa ya ce shi idan a sani mai ya arifuni idan wanda ya sanni ya saɓe ni in ji Allah sallattu alaihi man la ya arifuni sai na haɗa shi da wanda bai sani ba sai ya yi maganin shi kai da ka san Allah kai da kake da addini kai da kake da annabi kai da kake da littafin da ke maka jagoranci to idan ka ce za ka sabi Allah Allah ya ce sai in haɗa ka da wanda bai san Allah ba to ga dai ba za ka ji daɗi wa zakara aidan min hadith ibn Umar yarfa'u har ila yau ya saki ambatawa Abu Musa al-Ash'ari hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya daga hadisin hadisin al-Imam Ahmad wadda aka samo shi daga Abdullahi dan Umar ya daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. annabi yace wallahi nafsi bi yadi na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kiran la taqumu sa'atu annabi yace alkiyama ba za ta tsaya ba ma'ana ba za a yi tashin duniya ba hatta yaba asallahu umara'a kada ba har sai Allah ya dora muku shugabanni makaryata ba mafi muni kamar a ce shugaba makaryaci domin shugabanku shi ne makariyar kikewa na muku adalci idan wani ya tuce ka shi ne za a ji shi ne makoma idan an yi tata shi zai sa hannu a yanke hannun ɓarawo idan an yi wani club da ake sabon Allah shi kaɗai zai sa hannu ya ce a je a rushe kuma ya rusu to kuma sai aka ce makaryaci ne kuma ce amana la taqumu sa'at annabi yace alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yaba asallahu umara har sai Allah ya tayar muku da waɗansu irin shugabanni kada ba makaryatan shugabanni kaga shugaba ne jagora ne amma har ta kai ba, duk al'ummar sa babu wanda ya aminta da ba zai karya ba la haula wala quwwata illa billah shi ba idan ya faɗi gaskiyar ba abin da za a yi shi kai in ya gaya maka gaskiyar duk ɗacinta bayan da kariya da shi to me amfani yin kariya ai bisa al'adar kariya ba ana yin ne don ka samu mafita to kai kace da yan sanda kai kace da jami'an tsaro kai kace da kurkuku kai kace da komai to me amfani yi musu kariya me amfani kai musu kariya a bisa al'adar kariya mutum na yin ta ne idan ya matsu ya inda bai fita kai kuma kai ne magariyar tikewa hukunci a hannun kai to don me raka musu ƙarya babu idan sarki ne mai sanda ta ɗaya in ka gaya mishi gaskiya ta sha haka ne ko ba ta ba kana gwamna kana shugaban kasa sarki mai sanda ne ko ubansa kaza ka sha ko ba ta sha ba ba shi to me ne mishi ƙarya me ne ma talakawa ƙarya Allah ya samu gaji. wa wuzara fajara Allah zai tayar muku da wazirai fajirai wazirai su ne wadda za su mamaye jikin shugaban waziri shi ne adibaita waɗanda su ne mashawartan shugaba to za a manna ma ku wazirai fajirai wazirai fajirai Allah ba a cikin hadisi annabi ce idza arada Allah idan Allah ya nufi shugaba da alkhairi ja'ala lahu wazira sidikin Allah sai sanya mishi waziri advisor mai gaskiya da amana in nasiya zakar idan ya manta wannan wazirin sai tuna sa shi sai shirin kai dade lokacin da muke kamfen mutanen waje ka samu musu alƙawarin rayuwa ba ta da amana mu yi kokari mu cika innal ahada kana mas'ula Allah zai tambaye mu wannan alƙawari da muka ba waɗannan bayin to idan Allah ya rufe shugaba da alƙawari Allah ya annabi ya ce Allah zai sa shi waziri mai gaskiya da amana in nasiya zakarahu idan ya manta abin da ya kamata ya yi sai ya tunatar da shi wa in zakara a idan kuma ya tuna to sai ya taimaka shi wa idza arada Allahu bihi ghayra zalik annabi yace idan Allah na nufin sa da sun koyar haka ja'ala lahu wazira su sai Allah ya sanya mishi waziri mu sai Allah ya sanya mishi mukun waziri wanda ke kusa da shi ne ba shi shawara ba mutumin kin in nasiya lam yudhkir in ya manta ba zai tunatar da shi ba in ya manta ba zai tunatar da shi sai a share wa in zakara lam yu'inhu in kuma ya tuna ba zai taimake shi a aikin ba daga cikin gwamnonin da muke tare da su nan muna da shi a kasa mun yi rikodin. gwamnan da ya zo yana neman tazarci ya ce ya yi alkawari duk sati biyu zai je world war ko ba shi da lafiya da a kai shi kun ga da yanzu suna da shi mun ɗauka a kasa yace yi alkawari duk sati biyu zai dinga bi road to road road to road road road yace kuma ko ba shi da lafiya zai ka dauke shi a kai jama'a an yi ko ba ne to wazirin yanzu suna ci sai Allah bai ba a dai waje kaza ba a dai waje kaza Allah ya samu dace kullum muna faɗa mu ba mu da kiri da kowa damuwar kowa wallahi ya jira, kowa Allah ya bishi shi amma wajibi ne a ne shugabanci in mun karanta mu wasu yadda Allah ya ce wajibi ne in dai mun karanta mu wasu, yadda Allah ya ce in kuma da wata manufa muke suka za mu je mu tsaya da kowa gaban Allah za mu tsaya da kowa gaban Allah wa wuzara fatara da wazirai fajirai wa awanan kawana da mataimaka mataimaka ba su bane CA ko shi ne mataimaki ba to da PA PA kawara mahaƙinta su kamar wakilai ne da na su dinga lura da halin jama'a da irin abin da jama'a to sai a haɗa ku da irin waɗannan PA PA din mahaƙinta wa kurafa zalama da wakilai azzalumai duk abinda aka wakilta su a kai ba za su yi don al'umma su ba sai ya su yi don amfanin kansu da kansu wa qurra fasaka Allah ya hada ku da makaranta fasikai eh malami ka ganshi fasiki eh malami ka ganshi fasiki wannan siyasa ne ke faɗa da bakin sa ya ce malam mu ba ka ga mun nan mu ba duk wacce muka ga yana neman kuɗin mu mun san ba min Allah bane gaskiya ne ko ba gaskiya bane yace mu duk wacce muka ga mu kuɗin mu yake bi wallahi mun san ba cikin jinsi ba nan siyasa ne yake kori wa malamin da yace ne malamin ko mun sani duk wacce muka gan shi malami ne kuma kuɗin mu yake nema wallahi mun san ba cikin jinsi ba abin da ya faɗa gaskiya ne gaskiya ne wannan kudin sun wal markuzat wal mutaraddiyat wal nabihat wa ma akala al azaba abin da ba wani akwai halal akwai halal akwai haram akwai shubuha shubuha fi ma kun sima'ur ruban alamar su alamar ar-ruban su ne masu ibada makusanta da addinin Allah in ga alamar su alamar makusantar addinin Allah wa qulubuhum ankan min al-jinn amma zukatan su karnin su ya fi karnin mushi in eh, zukatar gurbatacciya ce a hawa'uhum mukhtalifa ra'ayoyinsu son zuciyarsu daban-daban yaftahu da kun fitina waɗannan mutane Allah zai tayar musu da wata fitina Allah zai buɗe musu da wata fitina gabara tukunkum kurmar fitina fitina mai lullube wadda take zuwa da kuran da za ta rufe kowa muslima baka irin fitina da take da tsananin duhu wa kuna fiha za ka dace ta dinuwa a cikin ta wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wadda Muhammadu ke hannunsa Layan yanqudanna al-islam urwatan urwatan yace haka musulunci nan zai dinga warewa kulli kulli warewa yau kaza an yi watsi da shi gobe kaza an yi watsi da shi gobe kaza an yi watsi da shi gobe an bar kaza annabi yace la yanqudanna al-islam urwatan urwatan zare zare haka musulunci nan zai dinga warware kaza an mance shi kaza an mance shi kaza an mance shi kaza hatta la yuqal Allahu Allahu har a zo a daina cewa Allah wanda za ku yi magana shi kaji ya kira sunan Allah Har ka duniyar kawai ake wanda zai ce a jin tsoron Allah babu a fi tsoron Allah wanda zai ce wani a tilan Allah babu wanda zai ce a tilan Allah babu la ta'murun nabil ma'ruf annabi yace fa wallahi ku dinga umurni da alkhairi wa la tana'unna 'anil munkar ku dinga hani daga mummunan aiki aw la anna Allahu alaikum shirarakum ko kuma Allah ya ɗora muku a shararrun ku akan ku in kuma muna ji ko la ta'amurunna bil ma'ruf annabi ce ku dinga umurni da alkhairi wa la a 'anil kari, wallahi ku dinga hana mummunan aiki aula yusal aula lahu, annallahu alaikum shirarakum ko kuma wallahi Allah ya ɗora muku a shararrun su ne jagororin annabi ya ce ku dinga umurni da alkhairi ku dinga kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah ku dinga umarnin mutane da su kame daga saba ma Allah a kaurace masaban Allah in kun ƙi yin haka to Allah zai sallada a shararrunku a kan su muna kun su al'azab su dinga ɗanɗana muku bakar azaba eh. ɗanɗana muku bakar azaba sun mata da'u sun mai da'u kun summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum sannan zababbun ku su karo kun Allah Allah ya amsa ku yi umarni da alkai ku yi hani da mummunan aiki ko kuma Allah ya ɗora a shararrunku a kanku idan fitina ta addabe ku zaɓaɓɓunku mutanen kirkinku bayin Allahnku su dinga roƙon Allah Allah kuma ya iya amsa annabi ya ce ku yi kokari ku rike umarni da alkhairi hani da mummunan aiki idan kun ki haka Allah zai tsora a shararrunku a kan mutanen kirkin cikinku bayan Allah su yi ta roƙon Allah Allah kuma yake amsa addu'arsu wa fi mu'jamin tabarani ya zo a cikin mujam na al-imam tabarani wa gairihi min hadith sa'id bin jubair an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, ma qaffafa qaumun kailan ba waɗansu mutane da za su tauye mudu wajen awu wajen saye da siyarwa ba wata al'umma ba wata alƙarya da za ta tauye mudu wajen awu wa bayin Allah wala baka su mai zanen ko kuma a tauye su tauye mudu ko tauye tsere babu al'ummar da za ta ɗauki wannan a matsayin al'adarta illa mana lagu azza wa jalla kafara ta ce Allah ya haramta musu ruwan abin abinda za a jarabce su da shi shi ne Allah sai haram ruwan sai ya hana albarkar damina. me ke jawo wannan annabi yake tauye mudu da suke ka auna wa mutane irin awun da kake so a auna maka ka auna wa mutane irin abun da kai kake so a auna maka wa ma zahara fi qaumin azbina wa ma zahara fi qaumin zina kuma zina ba zai taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba a wani gari cikin wata alƙarya cikin wata anguwa zina ba zai bayyana a tsakaninsu ba illa zahara fihimul fihimul maut face yawan mutuwa ya bayyana a cikin su ɗaya daga cikin illar zina bayan cututtuka masu haɗari to kuma akwai mutuwa irin ta fujua ka ji yanzu an yi haɗari mutum ashirin sun mutu sha bakwai sun mutu mutane da sun mutu to annabi ya ce in dai za ku bar zina ta yaɗu a cikinku to mutuwa zai bayyana a cikin wa ma zahara fi qaumin riba annabi yace kuma riba cin riba ba zai bayyana a cikin waɗansu mutane ba a koma harkar riba illa Allahu alaihi bil junun fati Allah ya tsora ciwon hauka ma wannan al'umma da yawa mutane zaka suna tambaya to wai me yasa ne yanzu malam wai maganar aljannan nan suka yi yawa riban ce yawa la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakabbaru shaytanu min al-mas duk ciwon da ya shafi juyewar kwakwalwa hauka bugewan aljani mafi akasarin abin da ke jawo shi cin riba Allah ya ce mace ya riba mahaukata suke tashi a ranar alkiyama allazina na riba la yaqumuna illa kama ya allazi yatakabbaru shaytan min al yadda kaga mai farfadiya ce guje guje idan ciwon ya tashi Allah ya ce haka mace ya riba ke tashi a ranar alkiyama to na ɗaya daga cikin abin da ke haifar da mugun ciwon aljanu da taɓuwa shine cin riba kuma shi maciyin riba yana daga cikin tsarin da yake mutuwa a kai sai ya samu wannan ciwon haukar galibi wallahi an kule mai kofa yadda zai ta wannan jibjir da toke-doke dukan bango Allah sai an kule mishi kofa in dai zai ce riba to ba zai mutu a cikin hanyar cin ba in dai sai shiri ba zai mutu a cikin to an ciyo riban an zo an tura ma yaya an tura ma kowa da kowa haka ne za ku tsanci kowa saboda haka annabi yake cewa wa ma zahara fi qaumi riba riba ba za ta bayyana a cikin waɗansu mutane ba illa sallallahu alaihimul junun fa sai Allah ya dora musu ciwon bauka Allah ya tsawaye kun ga dai dukkan waɗannan fitintunu kun ga dai ana gaya mana wasu laifi ke jawo su laifi ke jawo su ashe matukar za mu ci gaba da yin laifi ba za mu taɓa zama lafiya matukar za mu ci gaba da yin laifi wallahi ba za mu zauna ma asabakum min musibatin fa idza ɗan aydikum duk abin da ya same ku na masifa inji Allah aikin da hannayen ku suka yi ne jawo aikin da hannayen ku suka yi su suka jawo musu wala zara fi qaumin al-qatl kisa ba zai bayyana a tsakanin mutane ba musulmi ya kashe musulmi wannan ya kashe wannan Allah ba akbar rai rai rai ya dawo kamar ba komai ba wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra yayi dawasi ya gama zai sai ya juya ya kalli ka'aba sai ya sai mata na rantse da wadda raina yake hannunsa Allah kenan yace ran musulmi daya ya fi ki matsayi a wajen Allah annabi yace da ku yi sanadiyar salwantar ran musulmi daya a ce sanadiyar musulmi daya ya mutu annabi yace abin da yafi muku saukin rikici ranar alkiyama ku je ku buge dakin Ka'aba a ce yau a duniyar musulmai ba Ka'aba an buge ta annabi ya ce ya fi muku sauki a ce kun kashe wani musulmi a hadisi annabi ya ce lau anna ahalar samawati wa ahalar ardi ishtaraku fi dami mu'minin au muslimin annabi ya ce inda waɗanda suke sama ba mala'iku ba kenan da waɗanda suke ƙasa ba duk bayi ba kenan ishtaraku fi dami muslimin sun haɗu wajen kashe musulmi daya su hada baki su kashe musulmi daya la akabba kuma Allah Allah ya ce wallahi duk mutunan kai su a ranar da dukkan su inda mala'ikun da suke sama da waɗanda suke kasa bayi annabi ya ce za su haɗu hadisi ne ingantacce su kashe wani musulmi daya, la akabba kuma Allah da dukansu Allah ya haɗa su ya kai su wuta a ranar da malam kasan idan aka kashe musulmi daya da aka fi diddigin kisan sai aka samu akwai hannun mutum ɗari biyar a musulunci duka da aka kashe su wallahi sallallahu idan aka samu mutum ɗari biyar suka shirya wannan kisan a musulunci duka da aka kashe su akwai wani mutum da aka kashe shi a lokacin kuma a ƙauyensu da umar ya je ya bi bayan cikin abin sai ya samu hannun mutum goma sha bakwai ya ce duka a kashe su bayan duka a kashe su sai ya ƙara mutanen gari ya ce musu na rantse muku da allah da ya samu rai inda duk ƙauyen na samu hannun ku a cikin ce da duk na kashe ƙauyen yanzu da kankan da kankan za a ba wa matasa adda idan aka ba shi adda mai zai da shi kisa kisa wai Allah ya samu dace akwai hisabi akwai hisabi akwai hisabi yaran nan ya za a yi bar tsara su ka faɗa dukkan ten da za a tafi nan siyasa in ka ga mota arba'in mota ashirin nasu ne kai ba ka san suna jin ba ne? wa yake ba su alawansinsu da suke tafiya kai ba ka san yayan wadansu ne? sai a zo ana zaki iyayensu iyayensu gaskiya ne suna da laifi amma ka faɗi ɗan da zai bi ubansa kana ba shi dubu ashirin kana ba shi himma ubansa ba zai iya biya mishi bukata ba bayi da hali ka faɗi yaya za a iya dawo bi ubansa da kai da ubansa waye ya lalata yaro wani uba ne zai sai adda ya ba wa ɗansa ubansan kwana uku bai gansa ba bai gan shi a idonka ba amma kan yana kofar gidanka daidai da rana don me yasa ba za ka kore shi ba da malami aka saka a gidan rediyo yana program akan waɗannan abubuwa maganar da yake faɗa gaskiya ne amma tun da yana kare interest din gwamnatin su ne na gagara ya faɗi gaskiya eh iyaye amana Allah ya baku dole ku riƙe ayyuku gaskiya ne mara. Allah ya saka da alkhairi idan ka gama sai kuma ka koma ka ce to ku kuma yan siyasa ku ji tsoron Allah ku daina kiran ƴaƴan mutane amma yaya ga waɗanda suke tafiya da su kamfen baka musu nasiha ba ka tsaya a gefe ɗaya to nan in yayi nasiha zai taɓa iyayen gidan ka. shi yasa mun tafiyar mu da ku ba za ta yi wallahi wallahi tafiyar mu da ku ba za ta ba yadda za a yi tura ƴaƴan karatu malaysia waɗansu tura su can sannan ku kira ƴaƴan jama'a kuna tafiya kamfen da su kuma ku ce ba za a gaya muku wallahi kariya ne wallahi kariya ne wannan ba zalunci ba ne zalunci ne zalunci ne kamfen da kuke tafiya da sun ku ba ku suna bin ku ba ne an sama musu aikin shara siyasan ba ta musu sharan ba ne kani musu ga inda bai je samu cimma kyauta ya zai kama aikin da a wata za a cinta biyan shi dubu bakwai ai ba ku ɗauki hanyar su yi shara ba tun da ba ku bar ba su kuɗi a siyasa ba ba ku bar ba su kuɗi a siyasa ba ga hanyar da in yi zai je samu simba ga hanyar da in yi zai samu kujerar aji ga hanyar da in yi zai samu tattara ga hanyar da in yi zai samu dubu ɗari ka ce ka ba shi aikin naira dubu bakwai ya za a yi kamar ba shi wancan din in ba ku tafiya da su zai nemi abin da zai yi abin da zai yi ubansa na da laifi ubansa yana da laifi kuma ya ce amanar da Allah ya bashi kuma kuma kuna da laifi domin ku kuka bata su lokacin da kuka zo za ku tafi kamfen ku, sai ka ce duk wani ɗan shekara ashirin da biyar kar ya biyu kuma ka tabbatar ba su bi su jawabar ku ba amma su ne masu muku aiki in za a tari jama'a su ne in za a yi rashin arziki su ne kuma 'ya'yan talakawa ne kun cuce su kun hana su karatu kun hana su ruwan famfo kun ki ku taimake su kun za suna kashe mutane a gari haka ne haka ne ana ana aihuwa ne ba laifin aihuwa ne laifin ku ne kun kuke lalata ba ruwan yaro annabi ya ce kullum mauludin yura da alfitira duk ba ana aihuwa da dan arziki haka annabi ya ce a anguwar ake bata shi a garin ake bata shi a garin ake bata shi ai idan gaskiya ne in zan sai in tafi da ƴaƴan sai in so da ƴaƴan karan kai dade ku je su ma su yi jawabi idan ga tawagar mota nan telefon ɗinka yana motan gaba telefon ɗinka yana motar gaba a je a yi kamfen cin jama'a kuma ku zo kuna musu karya kun musu ne ne kuka musu ne kuka musu talaka kawai an ne da shi bawa da san me yake shi kuma da yake bai san me yake ba yana ta bin su ai ma da Allah wallahi wallahi ma da eh. shi ke nan da kun ga ɗan dubu goma goma dubu ashirin ashirin kun ga bara bara da shi sun cuce ku sun cuci ɗayan ku sun cuci iyaye sun ce ba ku a wahala a shirin yanzu an fara raba dubu dubu eh, an fara raba dubu dubu saboda haka idan muka tsaya muka bi Allah tsakaninmu da Allah in muka bi Allah tsakaninmu da Allah wallahi Allah ne ya yi mana wannan in muka bi Allah tsakanin mu da Allah Allah zai yayi mana wannan musiba in kuma muka ce ba za mu gyara ba wallahi ba ku ga komai ba wannan sunnar Allah in dai za ku sabi Allah wallahi sai kun kalli fala yusabu lakum la ta'murunna bil ma'ruf annabi yace wallahi ku dinga umurni da alkhairi Wala la tanha'unna 'anil munkar ku dinga hani daga mummunan aiki aw la yab'athanna Allahu alaikum man la yarham sabirakum ko kuma Allah ya dora muku wanda bai tofin yaran ku wa la yuqir kabirakum bai ganin mutuncin manyan ina da kun gani gashi nan a littafi la na bil ma'ruf ku dinga umurni da alkhairi wala tanahunna 'anil munkar ku dinga hani daga mummunan abu aw la yab'athanna Allahu alaikum ko kuma Allah ya jagorantar da waɗanda Mallayar la yarham kun. wanda ba tausayi ƙananan yara wala yujir kabirakum ba Bayi ganin kimar manya to sai a ce su ne jagorori wa fi mu'jam bara ne Na mun san sun ko dama wancan jumlan ma ba mu karanta ta ba <laughs> Allah ya san gani wala zahara fi qaumin alqatl babu wasu jama'a da kashe-kashe zai bayyana a cikin su zubar da rai zubar da jinin bayan Allah yaktul ba'dhum ba'd tashin su yana kashe tashi illa sallallahu alaihi atuwahum kaji Allah ya dora musu abokin gaban su a kansu Allah akbar in dai ku tsakanin kuka fara rigima tsakanin ku kuka fara kashe-kashen junanku to Allah sai ce bari a dora muku abokin gaban tunda kuma ba ku bar junanku ba kuma ba ku bar junanku ba kuma ba ku bar junanku ba to sai a sallada muku abokan gaban ku wala zahara fi kaumin amalu qaumilu babu wata al'umma wata alƙarya waɗansu mutane da aikin mutanen annabi lo zai bayyana a cikinsu illa zahara fi hilkas fatan kistewa ya bayyana a cikinsu sun dinga samun girgizar kasa sun dinga samun musibu na kistewa a tsakaninsu saboda kushin Allah kan wannan mummunan mai kasan shi ma wannan luwaɗin yanzu har kungiya a cikin masu ke ci luwadi shi na har an mai kudi eh. maza suna yi mata suna yi yi eh, mata to kaga dai Allah yana da hakuri ma taraka qaumun al'amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar ba kuma waɗansu mutane da za su bar umarni da alkhairi da hani da mummunan aiki illa lam turfa a amaluhum ba sai an daina daga aikin alkhairin su Allah ba zai karɓi aikin su walam yusma du'a kuma ba za a ji addu'a su ma'ana ba za a amsa addu'a su in dai mutane za su bar umarni da alkhairi su bar hani daga mummunan aiki to ba aikin da za su yi a daga kuma babu wata addu’a da za su yi Allah ya rama. Wafin Lutar wa gani, min hadisi Urwa an Aisha Salas, hadisin Urwa Tudun Zubair, daga na Aisha, nam. Rawabu Ibn Abid Duniya, shi min hadisi Ibrahim Ibn Ashad, an Abraman bin Zain al-Abihi al-Sahih bihi da wannan isnadin. وفي المسلم وغيره من حديث عائشة من حديث قروة العائشة حديث قروة بن زبير دقنا عائشة ما تمن ذن الله صلى الله عليه وسلم قالت تجي ذكر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظه النفس تجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شعور آكينا سيلفا يمتحن كلمة عتاش سيلفا يمتحن كلمة عتاش فعرفت في وجهه أن قد حفظ an an kad hafazahu nafsu hafazahu shay'un tace sai na gane wani abu ya daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali fa arabtu fi wajhihi sai na fahimta a fiskarsa daga shigowarsa an kad hafazahu shay'un cewa wani abu ya daga mai hankali fa ma ta takallama hatta tawaffa tace da annabi ya shigo tashi na bai mun magana ba bai yi ma kowa magana ba kawai bai je yayin wa kharaja kace sai naga ya fita sai na fahimci hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi wani abu ya daga shi hankali kace da ya shigo yayi alwala sai ya fita fa lasittu bil hujra sai na je nan man a cikin bangon daki na domin masallacin da manna na haɗe da dakin tace yana da ya shiga masallaci za a je a yi hudu baki tace sai na je nan man ne in ji cikin irin karatu da aka yi fa sa'id al-minbar annabi sai ya hau mimbari. fa hamidallah wa asna alayhi yayi godiya ma Allah yayi bi Allah sun makara sai ce ya ayyu hannan. ya ku mutane inna Allah azza wa jalla da lakum Allah madaukakin sarki yana gaya muku ma'ana ya ce a gaya muku muru bil ma'ruf ku dinga umarni da alkhairi kun ga yankuwa duk kusan hadisun da muke ta karantawa da duk bayanan shi ne akan kar mu dinga bari barna kai yanzu da aka ce ka hana barna kaga ai kai tukunna ka bari to duka hadisan suna magana ne akan laifi laifi laifi laifi laifi in dai mutane za su je jama'a ba za su je da in dai mutane za su je ba za su je da muru bil ma'ruf ku dinga umurni da alkhairi wan hau anil munkar ku dinga hani daga mummunan aiki qabla an tad'uni fala ujibakum kafin ku dinga roƙona ba zan amsa ba ku dinga umurni da alkhairi ku dinga hani da mummunan aiki kafin mu kai lokacin da za ku dinga roƙona ba zan amsa muku ba wata sansiruni fala ansuru ku nemi taimako na ba zan taimaka muku ba jama'a kuma zan ku dinga umarni da alkhairi ku dinga hani daga mummunan aiki Allah ya ce kafin ku zo kuna roƙona na ki amsa addu'o'inku ku zo kuna neman taimako na in taimake ku wa tasaluni ku. Ku kuna roƙon wani abu in hana ku abin da kuke roƙon ma'ana ba zan bar ku to ku dinga umarni da alkaini kuna hana mummunan aiki wa kadar umri amri inna min gaflatika an malaka malam yana da cikin gafalarka akan kanka da kanka kara kana kai kanka baka san me kake ciki ba wa iradika anillahi da bijirewarka ga Allah yana daga cikin alamar kara kana yana daga cikin alamar ka bijire wa mahaliccinka an tara ma yuski Allah fatata jawazu shine kaga abinda zai kusa ta Allah kuma ka ketar dokar Allah ka ƙetare ta bayan ka san idan ka ƙetare Allah zai yi mushi, to wai kai kanka baka san ciwon kanka ba baka san me yake maka ciwo baka san me yake maka ciwo an tara ma yusuf Allah ka ga abin da zai kusa ta Allah wata ka dawazu kuma ka je ka wuce shi wala ta amurbi ba za ka yi umarni a bi shi ba wala tarha arhu kuma ba za ka hana kar a ketare ba kaufan mimman la yamlik li nafsihi darran wala nafsan saboda tsoron wani wanda ba iya mallaka wa kansa cutarwa ko amfanarwa eh, shi kansa wanda kake tsoron sa ba iya mallaka wa kansa cutarwa ko amfanarwa wa kare man taraka al-amra bil ma'ruf duk wanda ya bar umarni da alkhairi wan nahya anil munkar ya bar hani daga mummunan aiki makhafatan min al saboda tsoron bayi wani ne daga cikin mutane yake tsoro waɗansu ne yake tsoro wannan sai ya hana ya faɗi gaskiya nuzihat min hulba'a to za a cire ɗa'a da zuciya in kana so ka ga kazar kazar din wallahi sai dai fatan amma din Allah Mun da ba ai ba su kuwa abdan la yastami'ani abada kishiyoyi ba su taba haduwa ba har abada yana zaune kuma yana tsaye ba za ta tafi ba ko dai yana zaune ko dai yana ko dai yana zaune ko dai yana tsaye aka wani bai mun tambayar kurai yace malam ce shi na yace jiyarwa jiyarwa kun san jiyarwa ba <laughs> kusan an an fara mantawa da shi ladan ya dinga daga murya in ana kan annabi ya hana saka to ai ba bayanin muke Ya a ah! kawai ka bar nan annabi ya hana <laughs> eh, eh. kawai kawai ka bashi Allah annabi ya hana ka faɗi annabi ya ce kar ajiyar mutum shi a ita ta shi ne ta yi ba ka'idar mace da musulunci al'amur bi shay'in na hayun bihi yanzu kai kai kai kawo aya ko hadisi da aka ce a ci agwagwa a sha kwace akwai aya a sha kunu akwai aya sai ba aka ake neman dalili ko wani yadda zai nemi hujjan ma bai san ya ake neman hujjan ba yanzu in aka ce ma kai ka kawo aya ko hadisi da aka hana zahar azhar raka'a biyar akwai aya da aka ce kar a yi azhar biyar akwai aya asuba a ina ne aka ce kar a yi uku uku ina aka hana kun fahimta a ka'idar kawai in an ce ka yi biyu an hana uku kuma an ce ka tsaya ka ce kuma sai an kawo dalili ina aka ce kar ka zauna kuma ba ga hadisi an ce ka tsaya wai sai kace sai an kawo maka inda aka ce kar ka zauna kuma an ce kai hudu sai kace sai an kawo maka inda aka ce kar ka yi biyar yanzu kai hudu bai hana ka yin biyar ba bai hana ba bai hana an ce ka zauna sai kace kuma sai an kawo maka hadisi kar ka tsaya yanzu da aka ce ka zauna ba hana ka tsayuwa ba kuma a kawo ma hadisin ka zauna kuma a sake kawo ma hadisin ka tsaya ya zama barin cikin ai tun da annabi ya yi bai biyar ba to ai ya hana ne ba shi kenan ba shi ga yadda ya yi shi kenan yadda ya yi ai haka ake so ka yi sai na ce to malam ya rasu kai ina ne aka hana mu yi magariba hudu ko magariba a hudu cewa da aka yi bai uku shi nan an hana hudu haka al'amur da shirin layu an bibi in an umurce ka da wani abu wai ka'idar ta ce an hana kishiyarta in an ce ka yi wani abu to cewa ka yi abu an hana kishiyarta in an ce ka tsaya an hana ka zama ne in an ce kuma zauna an hana ka tsayuwa ne ka'idar nan. saboda kawai da musulunci ya zo sai ya kirga haram kawai kun gane magana haram kawai a yanzu abin da kirga mushe haramun ne jini haramun ne kare haramun ne kaza haramun ne sai aka kirgo abu to sai aka shiru sai kuma ka zo ka ce ba ce masu yan samun hadisi ya shi an faɗi haramun ne shi ke wanda ba faɗa shi ma haramun ne saboda ka da ka zo sai aka kirga gashi an hana mushe an hana makurarriya an hana an hana an hana an hana an hana shan giya an hana shan kaza shi kenan sai ka zo ka ce to faro ma a ah, sai mutum kai wani ne kawai eh, haka ne suna ba da misalin bid'a sata ah, bid'a fa mutum dalili shine ne sai maka annabi ya hana ah, haka ake gane bid'a kawai in bai yi ba bidiya ne kawai in bai yi ba bidiya ne eh, Allah ya samu dace Allah ya san mutum sai a cire da'a a cikin zuciya ba da farjin takanin cimar Allah ba ma Allah mutum ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayin sai a cire a ran abin da ke sababar da haka shine tsoron fadin gaskiya don wani abu tsoron faɗin gaskiya don wani abu akwai ittifa'a amma dai kar a ce abin duniya ne ko son wani abu ya sa ka haka ya hana ka walau amara wala da ku au ba aba mawali wallahi inda zai ku zurtu ɗansa wannan mutum ko waɗansu daga cikin majibantansa lan ta kafa bi haƙƙin wallahi da zai suka suko da haƙƙinsa ma'ana ɗansa ma da zai shi duk lokacin da kake bin Allah saboda wani mai gidanka wallahi dan kuma bai dinka kana kallon shi wani ba na ce maka zaka zama mai shi kana tafiya shi abin saboda kai haka ne shi kai Allah ya kan kada rabu ce ta babban da ya rena Allah da yaron da ya rena babba wai da kin babban da ya rena Allah eh ce da babban da ya rena Allah da yaron da ya rena babban waye da iska babban da rena Allah kai ma Allah baka doka ka ki ka bi shi ne aka gure mishi ne bi ka a ah. eh duka Allah ya maka duk ka ki ka bi sai kuma ka zo kana ta bi ka a dubi bi ka bi ka Allah ya sa mu Yan kwatin kwana. Sai mun ga cikin Allah ya dangane da al'amarin haihuwa kamar yanzu mace tana da ciki duk ta shi haihuwa ta yi yaron bare ko kuma ta zo ta yi barinsa yana da wata uku a wata hudu a cikin ko sama da haka malam ya halatta a yi yan kama yaran kuma a samu suna? Eh, suna ya halatta a yi shi suna kuma yana da kyau a yi shi suna cewa a yi yanka akwai tsakanin malamai a kai amma dai idan an yanka da shi ba a yanzu a kai amma dai kuma ka'ida ya zama ya haura wata hudu kafin hakan ya faru domin in ya kai wata hudu ne ya zama mutum duk abin da ya faru da shi na rashin lafiya ne ya same shi amma in bai kai wata hudu bai zama duk waɗansu hakoki ba su a akan shi insha'allah